تقدمنا بعلم لنا فلاح لنا بأعمالنا فهبوا فهبوا لأوطارنا فإن التعارف من ديننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة منا مكبرك الزواج Garu Sunna TV. Na Allah idan wannan ne zuwanka na farko, kar ka manta ka danna mana subscribe kuma kai liking wannan bidiyon sannan kai sharing bari mu shiga cikin karatunmu mutane game da kamar da muka yi bayani a baya game da zunuban da suke sun kasu kashe uku akwai kashe na farko wanda su ne na kabira mujrimi ha wanda sun fi kowa wanda ke ganin cewa komai ba su yi ba wani ganin cewa mini kai ni ina azumi ina sallah ba ni zagin kowa daga gidana sai makaranta mini ke wani yake na sabo wannan shi ya fi kowa sabo shine babban mai sabo waye gaya maka azumin da kake an Wa waye gaya maka sallar da kake an Wa waye gaya maka ayyukan da kake da aka ce kai ake yi ba daidai ne ka dinga ganin kai ba komi kake yi ba kai baka komai kai lafiya lau kake wannan kuskure ne akwai kashi na biyu masu ganin cewa zunubanmu sun yi yawa Allah ba zai gafarta muna ba ana samun inda mutane suna magana ko yanzu aka sai ce ka ai na san abubuwan da nayi Allah ba zai gafarta mu da su ma sun yi kuskure domin Allah ya ce inna Allah ya ibadiyal ladina qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a don shi annabi ke koya mana addu'a Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alam bihi minni antal wa antal muakhiru la ilaha illa anta duk zunubin da kai komai yawa ne annabi ya ba mu labari wanda ya kashe mutum ɗari kaga iyakar zunubi kenan kuma Allah ya gafarta mai bayan ya kashe mutum ɗari mutanen da suka kashe sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yakin Uhud guda 70 kuma Allah ya gafarta musu don haka komai yawan zunubin ka Allah na gafarta ma mutane na tsakiya sune kashi na uku na tsakiya sune masu neman gafara Allah suna jin tsoron su. sun san zunubin ya yi bai cewa ni ban komai saboda ya san kullu bani adama khata'u duk dai muna magana kamar da cewa da Allah ya yi innahu huwal ghafurur rahim Allah shine al-ghafuru mai tsananin an sa gafara mai tsananin gafara mai tsananin yafiya ar-rahim kuma mai tsananin rahama ka girman zunubin kai sa ka ji nauyin Fuskanta Allah da neman gafara komi girman zunubinka girman Allah ya fi girman zunubinka kuma Allah zai gafarta maka kuma akwai wanda suka yi zunubi kafin kai wanda ya fi naka girma kuma Allah ya gafarta musu amma kakka rudu da kanka da girman aikinka da cewa kai baka komai wai kai lafiya lau kake kai bauta ma Allah kake kakka rudu da haka bayan Allah na kwarai ba haka su